الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يوم 26 ga watan Jumada a Saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha tara ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafin da yake shine mafi ingancin littafi bayan alkur'ani mai girma a wajen ahli sunna wal jama'a muna nan cikin kitabul manaqib akwai hadisin حدثنا محمد بن يوسف نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن يوسف نعم. حدثنا احمد بن يزيد بن ابراهيم ابو الحسن الحراني نعم. حدثنا زهير بن معاويه حدثنا ابو اسحاق سمعت البراء بن عازب يقول يجي ناجي ببن صحابي براء بن عازب yana cewa جاء ابو بكر رضي الله عنه الى ابي abubakar radiyallahu anhu ya zo wajen mahaifina a gidansa fashtara minhu rahlan sai su yi wani sirfi daga wajensa fa qala li azibin. sai abubakar radiyallahu anhu sai cewa azib if asibnaka yahmiluhu ma'i ka aiki danka ya dauki wannan sirdi ya sayi sirdi a wajensa sirdin rakumi mm. akan kira rakumin kanshi rahalan mm. ana kiran sirdin ma rahalan mm. to a wajen ya sayi sirdin da ake dorawa kan rakumi sai cewa wa azib ka aiki ɗanka ya ɗauki wannan sirdi tare da ni ya kai min gida ala fahimtu huma au ya sai na ɗauki sirdin tare da abubakar radiyallahu an wa kharaja abi yantaqidu samana sai babana ya fita domin ya karɓi kuɗin kaga yakin yana hukunta kamar a ce sai abubakar ya fita domin ya je ya bashi kuɗin ya ce babana ya fita yana neman kudin wannan sirdi din mm. faƙali lahu abi sai mahaifina ya ce ma abubakar ya ababakar ya kai abubakar kai kaifa sana'atu ma hina saraita ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam eh ka bani labari yadda kuka aikata lokacin da kai tafiyar dare lokacin hijira mm. da kuka yi tafiyar dare tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam za ku yi hijira kafirai sun fitine ku sun hana ku yin addini a makka to ina so in ji labarin yadda kuka yi wajen wannan hijira din wala na'am sai abubakar allah wa ce na'am eh yanzu zan baka labari na'am asraina lailatana wa min al-ghadi yace mun yi tafiyar dare domin hijira tsawon daren mu sanan washe gari ma muka yi tafiyar dare hatta kama qa'imu zahira har sai da garjin rana ya tsayu tsakiyar rana an gani sai da garje wato kama a ce sha biyu lokacin da rana ya yi zafi sosai suna ta tafiyar dare har gari ya waye har rana ya yi zafi sosai wa kalan tariqu la yamuru fihi ahadun wannan hanya ya zama yawo dinta babu wani mai wucewa ga wannan hanya kawai mu kadai ne kawai a hanyar ورفعت لنا صخرة طويلة Kawai aka mana. wani kwalalar dutse mai tsawo yana da inuwa wato mana daga can nesa muna cikin tafiya din sai muka hango wani falalan dutse mai tsawo yana da inuwa daga can nesa kenan kaga sun yi tafiya sun sha rana sai Allah ya nuna musu ga wani dutse can akwai inuwa za su iya zuwa can su dan rafe su huta lam ta'ati alaihi sham rana baya zuwa gare shi ko rana bai kai gare shi ba a gane ko ana zafin rana amma wannan dutsen rana bai kai wajen ba eh, fanazalna indahu wa sawaitu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam makanan biyadi sai muka sauka a wajen jani da manzo Allah muka sauka a wajen wannan dutse mai inuwa sai na daidaita wa manzo sallallahu alaihi wa sallam wani waje da hannuna na zo na daidaita mai wajen bi da kaina ya namu alai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwanta ya barci a wajen وبسطت عليه فروة وقلت له نم يا رسول الله سينا شنفدا مي وني فاتا سينا شنفدا مي فاتا نشي كفرتا أنا يا رسول الله an gane ku mm. shi abubakar wato ba ta kanshi yake ba yanzu yana so ne ya shimfiɗa wa manzan Allah kyakkyawan yanayi shi yasa ya zo ya gyara wajen ya shimfiɗa mai wannan fata ya ce ya rasulallah ka wani wajen da ya dace zo kwanta a wajen mm. wa ana an laka ma haulak ni kuma zan kakkaɓe maka duk abin da ke gefenka na datti da kura da sauransu wasu ka ce a'a abin da yake nufi a nan wajen zan kakkaɓe maka abin da ke gefenka ai zan kula maka duk abin da ke gefenka zan tsaya in yi kari zai iya yi wa makiya su biyo mu ka kwanta ka yi bacci idan makiya sun zo zan sanar da kai an gano wannan wannan kinaya ne na wa ana an kudu laka ma haula zan kakkaɓe maka duk abin da ke gefen ka wato duk wani makiyin da ya duk faro gefen ka zan yi maganin ka kuma zan baka labarin duk wani makiyi da naga zai cutar da kai zan yi sauri in sanar da kai amma dai yanzu ka kwanta hankali ka kwanta ya rasulullah bana ma wa kharajtu an fudu ma haula sai na kwanta ne bacci in ji abubakar mm. a sai annabi ya yi bacci kai abuwan mm. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ya bacci sai na fito ina kulawa da duk abin da ke sa a gane ko ko kuma na fito ina kakkabe mai duk wasu kora da wasu datti da ke sa wa idza ana bi ra'in muqbilin bi ganamihi ila safara ana nan muna cikin wannan hali sai ga wani makiyayi ya fuskanto da tumakinsa zuwa wajen wannan falalan dutse da manzo Allah ya kwanta sallallahu alaihi wasallam yuridu minha mithla alladhi aradna shi ma yana nufi daga wannan falalan dutse misalin abin da muka yi nufi me muka yi nufi inuwa ko baka ba to shi ma ya sha wahala zafin rana ya bugai. shi ma sai ya dumfari wajen inuwan tunda ya ga wannan falalan dutse akwai inuwa shi ma sai ya dumfari wajen wa qultu liman anta ya gulam sai ce kai bawan wane ne asalin gulam kuma faɗi gulam yaro ne amma galiban larabar suka yi amfani da shi ga bawa kai bawan wane ne a gani galiban larabawa sukan ba bayan su dabbobin da ya sai musu kiwo so da na san waɗannan dabbobi ba naka ne. kai bawan wane ne ya kai yaro ba qala li rajulin min ahli madina au makka ce ni bawa ne na wani mutum daga cikin mutanen madina ko mutanen makka Kultu a fi mika laban eh an ce wannan mutanen madina da yake mutanen can birnin makka wato shi ya yi shakka mai ruwaya ne ya yi shakka shin ya ce ne min ahalil madina daga cikin mutanen birni wato nan ba yana nufin wancan madinan ba ne e eh, ni mutum ne daga cikin mutanen birni wato yana nufin birnin makka ko kuma ni mutum ne daga makka kawai kai tsaye kultu sai na ce a fi gana mika labalu shin a cikin tumakin da aka baka kiwo akwai nono Allah cin yunwa qala na'am yace eh akwai nono ta atahaluf shin zaka dan taso mana a matsayin mu na baki qala na rama mu mm. ka ba mu wannan nono mu sha muna jin yunwa Yake eh zan taso muku fa qala shatan fa qultu in infud dir'a sai nan kamo wani akuya Zai kamo akuyan sai na ce maza ka karkaɗe da ki da hantsa din kafin ka tatso nonon ka kakkaɓe datti da kura ga hantsan kada garin tatsowa ka zuba wannan datti cikin nono din mm. eh, ya kakkaɓe ainihin wannan hantsa daga turbaya wa shari wal kaza da gashi da kuma kazanta mm. kasan da dabban yana kwanciya a kowane waje mm. in za a tatsi nonon ya kamata a kula da kiwon lafiya kada a zo a kasu waje mai datti a zuba mutum ya sha datti ko ya sha wani guba قال eh. baraa yadribu ihda yadayhi 'ala al-ukhra shi sai na ga bara'u bin azib yana buga ɗaya daga cikin hannunsa a kan ɗaya yana yana kakkaɓe hansa yana buga don da tinya yara yana buga ɗaya daga hannunsa a kan ɗayan don ya kakkaɓe wannan hansa da datti da ke ciki ba addinin musulunci yana kulawa da lafiya kiwon lafiya ba ka cewa ai Allah zai tsare ni an gani duk da Allah ke tsarewa duk abin da ka san datti ne ko zai iya kawo maka ciwo to ya kamata kai ma ka yi kokari ka kiyaye sai Allah ya tsare maka sauran an gani mm. akwai wani karin magana na maguzawa wai sai Allah ciwo ya fi Allah nan eh. idan ba zan ce karin magana Hausawa ba <laughs> karin magana maguzawa eh. sai kaga naka ce a taya Allah kiwo Allah ya zama gajiyayya yake na za a taya shi Allah ya wuce a taya shi su dai abin da suke nufi babu zawon kafin ka ce ka dogara ga Allah ka dan motsa sai suka yi amfani da wani lafazi zahirin lafazin kafirci ne amma dai abin da suke nufi alkhairi ne an gani in ka duba zahirin lafazin taya Allah kiwo ya fi Allah na nan hmm. to Allah ta'ala ya fi karfin a taya shi kiwo an gano wannan ko mm. Allah ganiyun ne kuma hamidun ne shi yawwa abinda dai suke nufi ba wai suna nufin zahirin sa bane mm. kafin ka ce ka dogara ga Allah kai ka dan wani motsi kar ka zo ka aje kudin ka akan titi ka ce Allah zai tsare maka mm. a'a ka koya kudin ka saka ya shi ka nemi inda ya dace sai ka ce ya Allah ka ga nayi kokari ka tsare mu an gano wannan ko yawwa fa halawa fi qa'di kutbatan min labani sai ya taso a cikin wani kofi mai dan girma na nono ya taso nono a wani kofi mai dan girma haka wa mai idawatun hamaltu halin nabi sallallahu alaihi wasallam yartawi mina kuma ma tare da ni akwai wata salka wanda na dauke ta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda yana yana koshi da ruwa yana shan ruwa a cikin ta ya koshi ya sharabu wa ya tawadda eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan wannan ruwa na wannan salka kuma yayi alwala da shi Ba فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوكذا sai na je wajen manzo sallallahu alaihi bayan an cika mana nono din a wannan ƙwarya din sai na je wajen manzo Allah sai na kyamaci in farkar da shi na ga ya kwanta yana bacci kuma ya ji daɗin baccin sai na kyamaci in tayar da manzo Allah ce ya rasulullah ga nono nan tashi ka sha sai na kyale manzo Allah a nan wajen fa wafaqtuhu hina sai kaza fa sababtu min al-ma'i al-labani sai na dace da manzan Allah lokacin da ya farka ina zuwa wajen sai na ga alhamdulillah ya farka sai na ga ya farka sai na zuba masa wannan ruwa sai na zuba ruwa akan nonon dama ga salka na ruwa ko mm. sai na zuba ma nonon ruwa hatta bare da asfala har ya zama to sa ya yi sanyi mm. tunda nonon na da ɗan zafi mm. sai na zuba mai ruwan salka dama salka galiban yadda suke yin salkan yakan yi sanyi kamar ruwan firij to sai ɗan zuba wannan nono a cikin wannan da ya zuba ruwa a cikin wannan nonon sai nonon ya ɗanyi sanyi don manzan Allah ya ji daɗin sha amma mu ba za mu so a yi mu ɗan da ruwa a cikin nonon bugu za mu so mu sha asalin nonon ne amma ko da yake nonon an taso shi ai lokacin madara ne bai riga ya zama nono ba tukuna sai bayan an ɗan ajiye shi ya ɗan kwanta ya ɗan yi sanyi kila ma ya kwana sa'an nan ya zama nono to lokacin ina ganin yana matsayin madara ne shine ya zuba ruwa a cikin madaran dan ya dan yi sanyi ya dan huce sai aka kai kawo manzo Allah sai manzo Allah ya sha hatta barada da asfaluhu har ya zamanto wato kasan shi yayi sanyi da aka zuba ruwa a wajen fa qultu ishrab ya rasulullah sai na ce ka sha ya rasulullah kaga Abubakar bai san kanshi ba sai ya fara ba shugaba tukuna ya rasulullah sha wannan nono din qala fa shariba hatta rabi shi sai manzo Allah ya sha nonon har sai da na yarda sai da na kamsu manzan Allah ya koshi sa'an nan ni na nemi nema in sha ko zan sha din sun maƙala alam ya ni lirahi sannan zai manzan Allah ke to shin lokacin tafiya bai yi ba wajen da dai yanzu alhamdulillah mun koshi na kwanta na huta kai ma ka huta duk da shi abubakar bai huta sosai ba ka kumanta hmm. shi ya tsaya ne yana kulawa da manzan Allah da yake barci hmm. na ba san gane wannan daga hmm. duba irin wa'annan mutane yadda suka yi wa manzan Allah hidima suka ba da ransu da dukiyansu da lokacinsu da komai nasu wajen ganin manzo Allah ya samu nasara amma rana ɗaya wani zai ce Allah ya tsine musu wani zai bude baki ya ce Allah ya tsine ma a awwal wasani wasali yana nufin Allah ya tsine ma Abubakar da Umar da Usman yanzu mutumin da zai yi faɗi wannan anya yana neman rahama Allah ka duba yadda waɗannan mutane suka sha wahala don ganin manzo Allah ya samu nasara wajen gudanar da da'awansa wajen ganin manzo Allah ya cimma burinsa haka suka bada komai nasu dan ganin abin ya tabbata na'am qul jubala sai da ce eh ya rasulullah qala farta lokacin tafiya yayi qala farta halna ba'da ma malati shams sai muka daura sirdin tafiya bayan rana yayi zawali daidai lokacin azhar muka daura sirdin tafiya wacce ba ana suraka ibn malik a lokacin sai ga suraka ibn malik wani kafiri ne shi da ya ji labarin ana neman manzan Allah da abubakar an gane ko an zo ana neman su ba gan su ba an tabbatar sun gudu to sai shi surata ya ce shi zai je ya kamo annabi dan an ce duk wanda ya kamo annabi sallallahu da abubakar za a ba su ga wani gawurtaccen kyauta saboda haka sai shi surata ya hau kan doki yana ta bibiyar sawu kasan laraba sun kware wajen gane sawu idan kana tafiya har kana taka waje to ba larabe zai iya gane inda ka dosa wancan laraba ba na yanzu ba dan ne yanzu zama yan birni to ba asalin wancan gogaggu ne idan kana tafiya kan daji to dole kana tafiya ka san za ka yi ka dinga goge sawunka in dai ka bar sawun to za su bi inda kake har sun cin maka to saboda wannan suraka din haka ya ta bibiya manzo Allah ya ta bibiya har ya zo ya cimma inda suke fa qultu wakina ya rasulullah sai na ce ma manzo Allah gashi an an cin mana ya rasulullah an fa cin mana ya rasulullah ya rasulullah gashi an cin mana fa qala la tahzan inna Allah ma'ana sai manzo Allah ya ce kada kai bakin ciki lalle Allah yana tare da mu kada ka tsoron shi Allah ta'ala zai ba mu kariya an gane ko fada'a alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya yi mummunan addu'a gare shi fartama Allah Allah ya tsare mu daga sharrin Allah ya mana maganin ka Allah ya kaza annabi dai yi mummunan addu'a ga suraka din fartama qaddihi farduhu ila badaniha sai dokin sa ya nutse har zuwa ga ciki duk kafafuwan suka shige cikin ƙasa, wanda lokacin babu wani rami a wajen amma da manzon Allah ya addu'a da bakinsa sa bai albarka kawai sai kafafuwan suka nutse cikin ƙasa, har suka kai ciki an gani wanda babu dama dokin ya iya motsi wurati jaladin min al-ardi shakka zuwa ina ganin a cikin wani fako na kasa irin kasar nan fa an dauri irin kasar nan mai tsauri sosai hmm. wanda da wuya ka iya ma sa sa fatanya ko kuma katari ka iya tsara shi ka huda shi misali irin wanda yake da wuya wajen yin noma ba hmm. to irin shi ne ba dokin shi ya nutse ciki kaga wannan in ba shi ba yaya an kasa ne mai tsauri sosai amma da manzo Allah ya yi addu'a sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya taimaka sai dokin kafafuwan suka shige kasa fa qala inni urakuma qad da'awtuma alayya sai shi suraka sai ya gano kan zaran yace lalle ni ina ganin kun mummunan addu'a ne lalle da in ba haka ba wannan doki babu yana za ya nutse a nan wajen fada uwali fallahu lakuma an arudda yace an kuma talab to ku roƙa mun Allah kaga da da autu ma alayya in an ce da autu ma alayya kuma mummunan addu'a to yanzu fada uwali ku yi mun kyakkyawan addu'a yanzu akwai bambanci tsakanin da'a alayhi da da'a lahu in an ce da'a lahu shine kyakkyawan addu'a amma da autu alayhi na mai mummunan addu'a da autu lahu na mishi mai kyakkyawan addu'a to ya rasulullah in a ce zai su raka cewa ni araku ma qad da autu ma bi a qad da autu ma alayya ni lalle ina ganin ku kuma mummunan addu'a fada wali kuma kyakkyawan addu'a fallahu kuma an arudda an arudda hmm, an kuma talaba to ni kuma na na hada ku da Allah na muku alƙawari har ga Allah hmm. zan tunkuɗe muku duk wani neman da ake muku hmm. duk wani neman da ake muku yanzu zan tunkuɗe muku duk wanda ya yana neman ku zan ce ba fa nan an gani yanzu ya yi alkawari idan manzan Allah ya mishi addu'a dokin nan ya fito har ya tsira ba kashe shi ba to ya yi alkawari zai ba su kariya har sai sun samu sun yi hijira duk wanda ya zo yana neman zai ce babu babu Muhammad nan kara gaba ya yi alkawari kuma su larabawa suna da wannan abu shi balarabe in yi alkawari yana jin nauyi ya karya yana daga cikin siffan da ya bambanta larabawa da sauran mutane shi ba da in ya faɗi magana to abin kunya ne na ƙasa da shi ya ji labarin wane ya yi ƙarya an gari kun ji labarin abu sufiyan rabiyar an kafin ya musulunta lokacin da ya tafi can rum sai ainihin lokacin daidai lokacin da ya je rum kasuwanci ai sarki rum manzan Allah ya aika mai da wasiƙa yana kiran shi ya musulunta saboda ya kuta. ya karanta wannan abin ya karanta ya karanta sai sai ke tambaya da Allah a nemo mai mutumin da ya kusa da wannan mutumin mutumin da ya kusa da Muhammad shine sai aka dace sai ga yan kasuwa sun zo daga can Makka Abu Sufyan da mutanensa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi Hirakal azimur ruh sai ce a nemo wanda ya kusa zaka ja ka nemo Abu Sufyan dama yana da alaka na jini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka nemo shi ai kun san tambayoyin da ya masa ya masa tambayoyi ya ce wallahi tambayoyin da ya mun da ba dan tsoron kada a ruwaito ƙarya daga gare ni ba wallahi da sai na yi ƙarya na ɓata muhammad amma wallahi duk tambayar da aka mai gaskiya ya faɗa saboda ya taho tare da mukarrabansa in yayi ƙarya suna kallon shi yana shakka in yayi ƙarya za su ce ashe abu su biya ashe sarkin mu na ƙarya to shi balarabe yayi wannan ƙaryan wani irin kaskanci ne a wajen shi to Najeriya ba dan Najeriya ba malami ba ba jalibi ba kana iya ganin mutum ɗalibin ilimi ne makaryaci A gani ya ga mutum ya karanci addini amma ba zai shakka ya karya ba don ya cimma burin shi to wayannan sahabbai yana daga cikin hikimar da ya sanya aka ba su ainihin suka zamanto suka abuci manzan Allah mm. saboda sako ake zuwa a isar sakon nan na bukatar amana in haka ba maciya amana wanda za su iya canja shi da al'amura sun lalace to sai Allah ya zabi Allah ya duba ya screening ya ga babu wanda suka fi cancanta zama sahabban manzo Allah face larabawa da yan Najeriya aka ba su to hikima manzo Allah da mun shiga uku da musulunci wallahi tallahi da yanzu musuluncin ba mu san irin ma musuluncin da muke yanzu ba muna kan shakka ba muna kan shakka mun riga mun saba da cin hanci da rashawa da mugun hali yan kaɗan ba a rasa mutane ba ina nufin dukkan yan Najeriya ba karka ce hadda ni abin ce hadda kai ba ina nufin a cikin yan Najeriya mafi yawa ɗabi'an ka kenan kan gani? to wallahi Abu Sufyan duk abin da aka tambaye shi kalma ya ta faɗa na yabo na yabo na yabo har ma ka tambaye shi wai wai wannan mutumin da yazo ce shi annabi ne shin menene nasaban shi yace huwa fi na zu nasabin ke shi a cikin mu ya fito ne a babban gida aka ce kun taba jarraba shi da ƙarya ya ce wallahi tun da muke ba mu taba jaraba shi da ƙarya ba har ma tun da yake yaro mun ɗauke shi amintacce ne ma wallahi yayi ta tambayan shi yayi ta tambayan shi ce me yake kiran ku zuwa gare shi yana kiran mu bauta ma Allah shi kadai sannan kuma mu bar abin da iyayenmu suke na bautan gunki yana umurtar mu da sadar da zumunci da sallah da kaza da kaza da abin da ya faɗa masu daɗi sai ce wallahi fa in kana kama kulka fa sayamliku mawdi'a qadamayya ni. yace wallahi in har Muhammad ya kasance kamar yadda ka faɗa wallahi sai ya mallaki har inda nake mulki din nan har sai ya mallaki masarautan shi wallahi lokacin nan da ya ga an gaya mai magana nan nan take sai ya tunani ma bari ya musulunta an gane yayi mm. to yana son mulki kuma yana son musulunci amma fa ya fi son mulki fiye da musulunci <laughs> yana son mulki mm. to to abin da zai bari ya gani mutane za su goyi bayan shi mutanen garin shin mabiyansa su ma sun gamsu kamar yadda ya gamsu shi ne zai kira manya-manyan 'yan majalisa fadawan shi ya kulle ɗaki ya sa kulle, ya kulle shi ne zai sa kulle, ya kulle ya ce to dama ba komai sa na tara ku ba dangane da wannan mutumin ne da ya aiko da wasiƙa me kuke gani game da shi ni ina ganin kamar yana da gaskiya kawai nan take kai yi fushi yake dama don wannan ka tara mu ranka ya daɗe kace wannan magana ba ji lafi ba kawai suka jin farko ba suka ga ya kulle kofa shi ma da ya ga gaskiya sun yi fushi ya tabbatar da lalle za su tuɓe shi kuma sun tuɓe za su kashe shi ya ce ku dakata ku dakata wallahi dama wasa nake muku ina so ne in jarabi irin ƙarfin imanin ku akan addinin kirista to yanzu na gane alhamdulillah ku rike aje haka ake so ku ci gaba da rikewa to wallahi haka ya mutu yana son musulunci amma ya ki karba saboda mulkin shi ya fi soyuwa fiye da musulunci amma ya gamsu musulunci ga gaskiya ne an gani mm. da shi da kanshi ya faɗa fa in kana kama kulta mm. fa sayamliku mawdi'a kadamayya hataini mm. in dai Muhammad ya kasance yadda ka faɗa wallahi ya mallaki har inda nake zaune din nan ya mallake shi amma haka ya mutu bai musulunta ba an gane wannan kuma to kun gani so da su sahabbai suna da wannan gaskiya da amana da wasu abubuwa shi yasa Allah ya zabi sahabbai suka zama masu taimako ga manzon Allah amma duk wannan kokari da sahabbai suka yi wajen isar da sako akwai mutanen da zagin su suke yi tsire musu suke kafin san suke yi wani ya zula na'am fada'alahu annabi sallallahu alaihi wa sallam fanaja sai manzon Allah ya masa kyakkyawan addu'a sai ya tsira an gane wannan mutumin sai ya tsira dokin bai nutse ba shi suraka ba faja'ala la yalqa ahadan illa qala sai ya zama shi surakan nan baya gamuwa da wani mai neman Muhammad sai ya ce masa kar faitukum ma huna kar ku fara zuwa nan na isan muku nan wajen nan wajen zan tsaya in tsare muku shi na isan muku shi yana nufin kar wanda ya zo ya mutum Muhammad zan tsare muku nan ku je ku nemi wani waje sai tsaya daidai yadda ya san annabi na bi dan kar wani ya je ya kamo ina fatan gani bala eh. yalka ahadan illa raddahu babu wani wanda yake gamuwa da shi sai ya tunkuɗe shi ya ce bar nan wajen ni na isa muku haka dai kore su Ala, wa wa falana yace ya cika mana alƙawari gashi Kazi mm. kafiri ne ba. Mm. amma ya cika alƙawari amma mu musulmi yanzu muna cikawa an gane kafiri ne amma ya riƙe alƙawari to ai ya kamata kaga wannan dabi'a ne na larabawa mm. kafin masu musulunta ina kuma da suka samu tarbiyya wajen manzo min babu aula eh. na'am حدثنا معل بن حسن حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كربو daga ابن عباس الله يقرا musu ya ce أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يقول lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen wani bakauye zai kai da shi bai da lafiya qala wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakala ala muridin yaquluhu qala ya kasance annabi sallallahu sallam idan ya shiga wajen wani mara lafiya zai gaida shi ku do manzo Allah kwata darajar shi hmm. in mutum bai da lafiya zai je gaida shi hmm. na ba san gani hmm. ashe mara lafiya ko na kasa kasan ka ne ka bai da lafiya ya kamata ka je ka duba shi shi ma zai ji daɗi an san darajar shi an gani kada a ringa zaɓe. wani saboda mai daraja ne a ji a gani shi wani saboda bai da daraja a kyale shi a duk mutumin da aka san bai da lafiya musulmi dan uwanka musamman ɗalibinka babu talaka ba mai kuɗi ba mai sarauta duk mara lafiya ka san bai da lafiya a ji a duba shi yana da kyau wani labasa ba'sa in insha Allah to annabi ya kasance daga cikin al'adansa sallallahu alaihi wasallam idan ya je da mara lafiya yakan ce masa labas ba'as in insha Allah babu laifi wato mai tsarki ne insha Allah mm. wato shi wannan ciwo zai tsarkake ka mm. an gani. wannan ciwo mai tsarkakewa ne insha Allah mm. zai tsarkake ka daga zunubai ko idan mutum ya yi rashin lafiya sai ya dogara ga Allah ya san cewa ciwo daga Allah ne bai yi raki ba zai zama sababi na kankare masa zunubai an gani. eh fa lahu la ba'sa tuhuru insha Allah yace babu laifi tahur insha Allah wannan ciwo mai tsarkakewa ne insha Allah zai tsarkake ka ala kulti dahurun sai ba ba ce ma annabi mai tsarkakewa kai a'a ha wannan ko yana tsarkakewa kuwa bal hiya humma tafuru aw tasur ala kan ba kauye dan baro baro ne shi <laughs> shi ya ga bala'in wahalar da ya sha an ce wala ba tsahur insha Allah ta ce bal hiya humma ce kai ya rasula wannan ba masassara ne ba tafuru tana tafasa a jikin mutum tana taso masa tana tasowa ga tsoho tukuf tukub tuziru wa qubura ta kai shi kabari tana tasowa tsoho tukuf tukub ta ziyartar da shi ta tura shi kabari subhanallah fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam fa na'am idan tace eh maganar ka haka ne amma amma duk da haka yana tsarkake mutum daga zanubai amma fa yana da wahala hmm. eh lokacin malaria in ya kama su suna jin jiki sosai shi dan Najeriya ne in ba malaria ya kai malaria ba za ka jira ta kasuwancin shi hmm. wanda in bature ne wallahi sai an kwantar da shi yanzu ka bincika yanzu a masallacin ne za ku masu malaria da yawa kuma suna tarkokin su an gane wani typhoid gare shi malaria gare shi amma haka kawai shi gudanar da rayuwar shi in dai ba wai ciwon ya kai shi ya ga mutuwa zai yi wallahi haka zai wani ya ci gaba yana jin kiyashin ya kashe kuɗi ya kai haka kashe shi asibiti to ne je asibiti duk abin da yake da shi na albashi duk zai kare to sai wani ya ta hakuri da rayuwar shi haka wani a haka haka sai ga Allah ya warkar da shi wani kuma daga baya sai ga ya ci gaba da shi ma Allah shi kiyaye na'am haddathana abu mu'amar haddathana abu al-warid haddathana abu al-aziz an anas radiyallahu anhu an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda ya ce kana rajulun da saraniyan fa aslama ya kasance a akwai wani mutum na ne sai ya musulunta وقرا البقره وال عمران يكرن البقره ده ya haddace waɗannan وين ba. fakana ya kutubu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana rubuta ma annabi wahayi ya musulunta sai manzo Allah ya dauke shi ya zama sakataren sa in an saukar da wahayi zai rubuta wa manzo Allah wahayi sallallahu alaihi wa sallam fa ada nasraniyan sai daga baya sai ya juya ya rikide sai ya koma inda ya fito sai ya yi ridda ya koma kirista ya koma banasari fakana ya kori kuma da ya koma banasari sai ya koma yana ma annabi bi da kulli da ma ya yi ridda ne ya shiru bayan ya yi riddan sai kuma ya koma yana wa manzan Allah bai ta da kulli sai kasance yana cewa ma ya dari muhammadun illa ma ka tamtilam ya ce muhammadu baya sanin komai sai abin da na rubuta mai idan manzan Allah ya ce rubuta sami'un alim zai rubuta alimun hakim in ya ce rubuta alimun bi zati sudur sai rubuta inna la azizun hakim shi manzan Allah bai man sani ba kawai in ya ce rubuta sai rubuta abin da na gana ko baya ganewa an gani mm. haka yi tafiya na sai ya haɗa wa mutane kaga wannan zai zama to ya kawo mutane shugaban akan me addini akan addini mm. tun da dama gashi an ce manzo Allah nabiyul ummi mm. an gani ke iya karatu da iya rubutu misali an gani wanda a wajen a musulunci babu mutumin da yake da wannan sifa wanda ya zama to sifa na kamala sai manzo Allah shi kadai ne nabiyul ummi bai iya karatu da iya rubutu ba amma kuma wannan daraja ne shi gare shi saboda da ya iya karatu da ya iya rubutu musulunci ma da an shakka kan shi wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhudhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun baka kasance ka iya rubuta wani abu na larabci ba tun gabanin zuwan qur'ani sannan wala takhudhu bi yaminik wato baka karanta wani littafi gabanin alkur'ani ka taɓa karantawa ba sannan baka taba rubuta wani littafi da hannun daman ka ba ya rasulullah inda kai haka ba ka ce an taɓa ganin ka karanta a taura ko injila ko ka rubuta da hannun daman ka idan lartabal mubilun inda haka ne kan da mabarnata da fi kokonto da suke suna ganin muhammadu ya zo ya kwafo ne daga cikin attaura ko injila sai zama bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma sai Allah ya ba shi littafin da ya fi ƙarfin masu karatu masu rubutu an gane ko wanda duk wani mai karatu mai rubutu zai yi ta nutso a cikin wannan zurfin teku na Qur'ani bai gama ba ina ba ta gane ga wannan kamala ne ga manzon Allah amma na kasu ne gare ka kai a wannan zamanin ce baka iya karatu baka iya rubutu ba kana kasa amma shi manzon Allah rashin iya karatun shi da rubutun shi shi ne kamala, shi ne kamala gare shi shi ya ba musulunci kariya da ba da ka bada da sun ce manzon Allah ya je ya kofa ne a cikin addaura ko ya kofa a cikin injila kaza sun san bai taba zuwa wata makaranta ba sun san ba wani mai karatu da ya taba karanta shi da karanta da shi misali to wannan ba kauye a wannan ba na sai yana so ya yi amfani da wannan dama don ya ci mutuncin manzan Allah kuma ya kawo shakku ga musulunci yadda 'yan shi'a suke so kawo shakku ga musulunci suka ce sahabban manzan Allah sun yi rinda idan muka yadda sun yi rita sun suka rubuta mana alkur'ani Sun suka ɗauki wannan sako na musulunci suka isar da shi duk wani hadisi sai mun ga sahabi a cikin sa sahabbai suka karɓo wajen manzo suka isar da sauran mutane idan sun yi rita me ya rage ga musulunci ba babu abin da ya rage kaga shi kenan suna so ne su gama da musulunci gaba daya shi kanshi manzon Allah suke su gama da shi sai suka dumfari sa an gane wannan ko to kazalika sun san suka fito suka ce manzan Allah kaza za a gada kafirai ne sai suka dumfari sabon annabi in suka cancanci sabon manzan Allah to zai zama sakon da manzan Allah ya kawo ya kawo akwai shakku a cikin sa an gano wannan ko to shi ma wannan yana so ya kawo shakku ga alqur'ani shakku ga sakon manzan Allah na'am yace fa ta hullahu fa falo. sai wannan bayahudi sai Allah ya kashe shi Allah ya dauki ransa a shi ba tsari. Hmm. sai yan uwansa suka binne shi fa asbaha wa qallafa barkul ardu sai ya waye gari kasa ta toho shi kasa ta fito da shi an binne shi sai kasa ta fito da shi fa qalu hadha tilu muhammadin wa ashabihi lam ba'lam wannan aikin muhammadu ne da mutanansa lokacin da ya gudu daga gare su sai suka haƙe na suka fito da shi waje na gane ko saboda sun ga ya gudu ne suka masa wannan makirci din in ji sun nasara ba alkuhu ba hafaru lahu na su an gina. Mm. sai suka haƙo mutumin mu ba alkuhu mm. sai suka jeho shi kasa Ba mm. hafaru lahu sai suka haƙa masa rami ba a amaku sai suka su nasara. sai suka kara haƙa rami gare shi suka yi rami mai zurfi inda suke ganin da wuya a ce za a iya fito da shi fa asbaha wa qallafa darbul ard sai ƙara wayan gari ƙasa ta fito da shi ta tobo shi وقالوا هذا فعل محمد وهذه wannan ne aikin Muhammadu ne da sahabbansa sun haƙo mutumin lamma haraba minhum saboda lokacin da ya gudu daga gare su an gani fa alquhu sai suka wurgo shi waje fa hafaru lahu wa amaku lahu fil ardi masdahu sai suka tsara haƙa masa rami suka zurfafa haƙa rami suka yi shi mai zurfi sosai a ƙasa gwargwadon su an gane suka sa shi zurfi sosai fa asbaha wa qallafa dalu al-ard sai ƙara wayan gari kasa ya togo shi fa alimu annahu laysa min an-nasi fa alquhu sai ka gano cewa wannan aiki ba aikin Allah ah, sai ba aikin dan adam bane an gane ko alquhu na sai jefar da shi ka tafi sun gane ko da sun binne shi ba dole zai ƙara fitowa sai jefar da shi ya zama mushi kawai a ciki kaga Allah ya wulakantar da shi tun a duniya kafin ya gamu da azabar Allah Allah shi ya yi amin na'am حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال واخبرني ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال من الله صلى الله عليه وسلم يحكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده اذا كسرى يا هلك babu wani kisira bayan sa daga wannan kisira din ya mutu babu wani kisira domin shi kalmar kisira kalma ne na sarauta kamar a ce sarkin sarkin zazzau ko a ce menene ko a ce elkanemi kaga wannan kalma na elkanemi ga su kanuni su barlo bari bari elkanemi sunan sarauta ne duk wanda duk wanda aka dan a sunan shi elkanemi duk da yana da asalin sunan shi kamar fir'auna sunan sarauta ne shi ma kowane mai mulki wanda ya mulki a wannan zamani a bisa sunan shi fir'auna amma fir'auna da ya fi shahara gare mu shi ne fir'auna annabi musa an gane wannan ko to shi ma wannan wannan kisra sunan sarauta ne idan wannan kisra din wanda yake zamanin annabi ya rasu to ba za a ƙara samun wani kisra ba bayan sa wa idan halaka kaisar fala kaisar bada idan kaisar shugaban farisa idan ya halaka shi ma ba za a ƙara samun kaisar bayan sa ba wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da Allah wanda ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hannunsa la tunfiqunna kunuzahuma fi sabilillah lallai za ku amfana da taskokin wannan farin da rum fi sabilillah an gane za ku amfana da shi taskokin ku duba wannan garuruwa ba manya manyan garuruwa ne kama a ce mu yan tudun wada nan gaba za mu amfana da taskokin Amerika da Russia a ce nan gaba mu yan tudun wada za mu ci Amerika da yaki za mu ci Russia da yaki za mu amfana da dukiyarsu kaga kowa zai mamaki to misalin mutanen madina mutanen madina duk yawan su gaba ɗaya da kai dubu hamsin ba dukkan su madina da wuyan sun kai dubu hamsin a lokacin nan amma su ne za su ci mutane miliyoyi da yaƙi kuma su ne super powers na duniya a lokacin duk duniya ba masu karfin farisa da rom a wannan lokacin an gane za ka yadda ake yadda ake yaƙi na cacen baki da yaƙi na makami tsakanin america da russia haka su ma da farisa da rom suna wannan cacin baki su farisa suna bautan wuta ne su majusawa ne su kuma rumawa kristoci ne a lokacin su ne mutanen da suka suke da civilization na wancan zamanin suna da karfin tattalin arziki karfin mulki karfin shugabanci karfin makamai amma su lokacin manzan Allah da sabansa ba su da wannan karfin tattalin arziki da karfin kaza da karfin kaza sai dai karfin Allah amma kuma manzo Allah ya ce nan gaba sahabban manzo Allah za su ci kasar wayannan manya-manyan garuruwa za su ci su da yaki kuma idan idan ainihin kisra ya hallaka ba za a ƙara samun wani kisra bayansa ba idan kaisar ya hallaka ba za a ƙara samun kaisar bayansa ba kuma annabi shi na rantsi da Allah sai da manzo Allah ma ya rantsi da Allah ya rantsi da na rantsi da ran na rantsi da wanda ran annabi Muhammad ke hannunsa wallahi za ku kashe za ku yi infaki da taskokin farisa da rum fadilila sabilillah an gane tattalin arzikin za ku ringa amfani da shi kuna yadawa kuna yada addini kuna taimakon mutane fi sabilillah da shi an gane wannan ko na'am حدثنا قبيصة حدثنا سفيان ana abdul malik bin umair an jabir bin samura an karbo daga jabir samura rafa'ahu qala ya daga hadisin zuwa ga manzo sallallahu alaihi annabi ne ya wannan magana idan mala rafa'ahu marfu idan halaka kisra fala ba'da idan kisra ya halaka ba za a ƙara samun kisra bayan ba wa zakara sai a mutu cewa sai manzo Allah ya ce latun faqanna kunuzuhuma fi sabilillah lalle za a yi infaki ga taskokin ku fi sabilillah za a yi infaki da wannan taskoki to wannan magana ya zama to mushkila ga malaman hadisi da malaman tarihi an gane ku tare da wanzuwan masarautar farisa har manzo Allah ya rasu har wancan kisra ya rasu da kaisar daular farisa da daular roma sun wanzu an gane ku domin karshen su karshen ainihin waɗannan mutane Karshen kaisar mai wannan farauta an kashe shi ne zamanin usman bin affan shi ne na ƙarshe na bakan gani shi kaisar ya rayu har bayan manzo Allah ya bar duniya wannan makarauta tana nan to mai manzo Allah ke nufi da za halaka kaisar fala kaisar ba da mu. tunda dai ai wancan kaisar din ya halaka ne to kuma da ya halaka aka ci gaba aka ci gaba manzo Allah ya rasu Abubakar ya yi mulki Umar sannan wannan masarauta tana nan an gane ku sannan kuma an ƙara ganin muskilan wannan magana saboda wanzuwan masarauta na rum har bayan manzo Allah ya rasu lokaci mai tsawo to sai malamai suka ce to me ake nufi da wannan magana din sai aka bada amsa cewa abin da ake nufi da wannan la ya buƙa kisra bil iraq wala qaisar bil sham ana nufin shi kisra wannan masarauta na kisra ba za ta ƙara tabbata a iraki ba iraki zai zo hannun musulmi sannan kaisar mai wannan masarauta na kaisar din ba zai ƙara tabbata a sham ba an gane dama kaisar suke wannan masarauta suke mulkin sham a gari sannan kisra shi ke mulkin iraki to amma nan gaba duk mulkin zai fita a hannunsu ya koma hannun musulmi shine abin da yake nufi an gane wannan an ciro shi daga imamu Shafi. wannan fassara ce ta magabata fassara ce ta salafus salih an gane shi imamu Shafi ya ce sababin wannan hadisin shawa sun kasance suna suna zuwa Sham suna zuwa Iraki don kasuwanci to a lokacin da suka musulunta su Qurayshawa sai suka ji tsoron yankewan tafiyansu su zuwa gare su suna jin tsoron su yi tafiya kada su wa'ancan mutane su kashe su tunda akwai adawa tsakanin daular Farisa da Rum da manzon Allah a gane tutun da sun musulunta yanzu za su iya ci gaba da kasuwanci zuwa Iraki zuwa Sham kun gane wannan to sai manzon Allah ya cirka yace musu ya gaya musu wannan magana don ya sanyaya musu ran ya kwanta musu da hankali ya musu albishir cewa mulkin kisra da mulkin kaisar zai kushe daga wayannan sasanni guda biyu mulkin zai kushe daga sham zai kushe daga iraki za ku samu daman zuwa wayannan garuruwa ku yi kasuwanci yadda kuka saba ba wani tsangwama ba wani tsoro kuma sai maganar manzan Allah ya tabbata kamar yadda ya faɗa an gane wannan shi ne fassarar da imamu shafi ya yi an gane hmm. an ce wanda ce hikiman shi ne kaisar bakiya mulku mulkin shi ya wanzu wa inna martafa amina sham mulkin ya ɗauke ne daga sham kawai an gane hmm. shi kaisar wa ma walaha mulkin ya ɗauke daga sham da abin da ke jibintar sham wa kisra shi ma zahaba mulku aslan shi kisra mulkin shi ya tafi gaba daya wa ra'asan gaba ɗan gurin ko an gane gaba daya mai hikima saboda kaisar lokacin da wasiƙan manzan Allah ya zo wajensa an gane saura kaɗan ya musulunta shi kaisar a kaɗan ya musulunta kamar yadda labari ya gabata an gane to daga baya sai ya zama to ya ji tsoron wa talakawansa shi kuma kisra lokacin da wasiƙan annabi ya zo masa kawai fushi ya yi Yake irin mu masu karfi irin mu shine wani bakauye daga daga can sahara zai zo ya rubuta mana wasiƙa ya ci mutuncin mu ya cike ta wasiƙa ce sai ya yi maganin muhammadu sai manzo Allah ya ce mazzaka Allah mulkahu yadda ya keta wannan wasiƙa Allah ya keta mulkin shi haka shi yasa mulkin ya gaba gaba ɗaya mulkin ya mutu amma shi wancan saboda yana son musulunci sai Allah ya dan mai sassauci tsoron kawai baya son ya rasa mulkin sa ne an gano wannan ku shi yasa babu cewa mutum ya ya fifita mulki akan addinin sa eh shi kisa ina son musulunci amma matsalan 40 over 60 ne yana son musulunci 40% yana son mulkin sa 60% shi yasa ya goma gwammace baya son ya rasa wannan mulki sai ya hakura an gano wannan ku eh birakal ai shi ne kaisar hmm, eh an gano wannan to wannan malamai dai sun yi fassarori daban-daban dangane da iza halaka kisra fala kisra ba'du an gane cewa ga abin da ake nufi Allahu a'lam in sha Allah ba na nufin rushe daular eh daular daga baya za ta rushe amma ana nufin daular za ta fita daga kasashen larabawa zai zama to wayannan garuruwan manya-manyan garuruwan da baitul maqdis ke ciki kamar sham eh. wanda bai maqdis na nan wajen to nan gaba zai zama na musulmi idan ba ba kaisar a nan ba kisra a can to wai ga wani tambaya nan assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi a mai amfani menene hukuncin mamu mamun da liman ya dago daga ruku'u har ya tafi sujada sannan muka dago muka bi shi sujada muna da raka'a muna da raka'a mamun da liman ya dago daga ruku'u ba har ya tafi sujada sa'annan sai da ya tafi sujada sa'annan suka dago suka bi shi ya hukuncin sallan su kuna da raka'a din an gane sai dai kun muna na annabi ya ce an sanya liman da za a yi koyi da shi idan liman ya yi ruku ku yi ruku in ya dago kuma ku dago kada a samu jinkiri liman ya dago ko kuna nan kuna ta azkar kuna ta azkar har sai liman ya yi sujjada wannan kuskure ne laifi ne mai girman gaske amma ba za a ce sallah ya ɓaci ba kowane raka an rasa shi sannan ina mu'amala da banki wanda ba interest amma ƙarshen shekara suka mun alat na interest ya zan yi da shi to ina ganin baka fahimta ba ne ya ce wai ƙarshen shekara suna mai alat suna ma alat na riba kamar jari ai suna juya kudin ka ne su jari suna yin kiraza sun karɓi kudin ka ne suna juyawa za a raba riba idan aka yi kasuwanci yadda aka yi yarjejeniya sai su raba su tura ma ka to wannan ba riba ba ne in ka ga alat daga ja'iz ka ci dukiyanka hani a mari'a an gane wannan alat ɗin dukiyanka ne aka juya ta hanyar da ya dace da shari'a aka samu riba ba kamar sauran bankoki na riba ba ne eh. wa alaikum maka faɗi za ka gani a ƙwaryanka in suka faɗi to su ma za su cire ma wani abu daga cikin kuɗinka ai da ma sun faɗa a ciki za ka gani in an samu riba kana da shi in an samu asara duk kira kira za a yi eh wannan shi ne kirada dama ya halatta ka ajiye kudin ka a ringa juyawa ana samun riba ana rabawa na'am kuma ya zama abin da za a juya na halal ne kaga banki irin wannan bankuna ba sa gaya ma ma hanyar da suke juya dukiya za a iya siyan alade a siyar a cikin bankunan mu na riban nan za a iya siyan giya in dai giya na da riba za su siya su juya su samu kuɗi su dai yan jari hujja ne kawai duk inda kuɗi yake nan suke an gani to shi yasa ya kamata mu karfafa bankunan musulunci kada kullum mu zauna kullum muna ta fuskantar bankunan riba kamar yadda aka samu yanzu wani malami shi yana ma kira ne zuwa ga a cigaba da bin bankunan riba kada a yi gyara yana cewa babu da ga dukiyar Najeriya babu riba ga naira babu abin da yake nufi a cigaba da cin riban wanda wannan barna ne yanzu ya kamata a ce musulmi mun yi gyara ga kurakuran bankuna to shi kuma ya ce duk abin da ake a bankunan ma halal ne a cigaba da yi ya ce yana makira ba a daina ma magana bankin musulunci ba ta wa iya zirila an gane ku na e eh. suna fata ai za su baka takarda ka za su baka takarda ka da mu ba ko yana jira mana da kake ba ma karatu hatta bankuna da kake gani bankunan nan da ka gani za su baka kaje kai fiye da takarda a cikin takarda akwai rubuce rubuce wani turanci ma ya fi karfin ka suka yi turancin da karfi yadda ma ba za ka iya karanta ba za ka sa hannu ne kawai ka miƙa musu <laughs> wallahi kuwa eh. dan nan gaba sai ga ana ta kire ma wani kuɗi administration fee wani fee fee dina na a rubuce kafin ka zo ka sa hannu to wannan saboda turancin ka ne da kai ba ka sa hannu sai a ta cinye ma kuɗi ba da dalili akwai akwai turancin to kuma galiba ya kamata in ka ne ka samu lauya ya gaya ma duk abubuwan da ya kunsa ka samu accountant hmm. wai me ake nufi da wayannan yare-yaren ne in kaga abun baka yarda baka ce baka yarda to ba ma gane turanci saboda suna bani turanci ne wanda za su fatar da mu suna hmm. ba can gani hmm. to galiban kawai mutane sa hannu ake haka nan gaza waya waya da ake guda za ga wani lokaci turancin waya wani bai ganewa hmm. sai ganin gaba kawai da sace ma kuɗi to kai ne da kanka ka taba wani waje wanda baka san me ka taba ba eh wa alaikum salam to suraka in dai ka sa ne don wannan mutumin kaga akwai matsala ina ba mu samu ruwaya ya musulunta ba ko eh ba mamaki za a iya samun mutumin kirki da suna suraka da suna ne eh wa alaikum salam kalma zai faɗa zai iya faɗa inda zai yi larabci da shi Allah ya sa ka fara ne Allah ya raka lafiya eh alaikum salam kana daga murya na eh sai ba dole ba malamai sun kawo sharafi cewa kafin a yi kaciyar sai an samu kwararre a kan wannan fannin in ba samu kwararre wajen yankewa zai yanke wa matan sha'awanta sai zama to ko ta yi aure ba za ta jira in namiji sai kawai namiji kawai ya ya ta amfana ita ba ta amfana to wannan wannan abin da ake yanku ba iya yanke shi da kyau ba wannan abin yana taimaka mata wajen jin daɗin jima'i to shi yasa aka ce lalle a samu kwararre kare zai katse mata abin ya cutar da ita ya zama ko ta ta yi aure sai dai kawai ta zauna da mijinta ta abudan karsan daɗin aure ba kuma ta irin wannan za ta iya auren ka shekara talatin kuna tare kawai tana miƙa maka wuya ne ba ka jin daɗin auren kai ne kaɗai kake jin daɗi to za ka irin ba ga ba ka kishin ka ki kawai je ka yi aure don Allah ni kama ishe ni wala kama ishe je ka yi aure kaga mace tana da kishi da yawa to tana ɗan jin daɗin auren ne tana dan samu wani fa'ida shi za ba ta son ta rabu da kai ta ko ina in ta ji zaka za ai za a raba mata jin daɗin ta to tana dan fa'idantuwa da kai zaka tana da tsananin kishin ka kalle shi ke aure ba shi za ka zauna a jikina ne ba matsala bane to galiban akwai mata irin wasu mata sun kun shekara 20 tala wata ce ta shekara 10 tana zaune da kai ba san ma mai aure ba kawai tana ma da'a ne saboda an ce ayi wa miji da'a kada a mai kaza sai bayan wani lokacin Allah ya ce mace ta fara jin daɗin wata kuma haka mutu haka take musamman haka masa illa aka cire masa wannan abun shi yasa wani a kawai fadi alkhairi a bashi kada wanda bai iya bai zai aikin ya cutar da yarinya saboda zaman lafiyar aure da rashin zaman lafiya yana da alaƙa da jin daɗin auren da rashin jin daɗin auren in ba ta ji kwata-kwata ba ta ganin ka da wani daraja ba ta ganin me kike zamu wajen ka in abinci ne dama tana ci a gidansu kila ma wanda ya fi naka to wannan fa'idan da take bukata na auren ba ta ji an gane to ne eh malamai sun ce ciwon na dan abun in ana mace wannan kaciya yana dan rage karfin sha'awa kada ya yawa kada sha'awa ya wuce gona da iri mace ta zama irin kharija din nan wacce za ga namiji baya iya kusanta duk wanda ya aure ta sai dai a rabu kawai in ma shi ya sake da ke fi karfin shi ko irin ce gaskiya yana da rauni to irin wannan na dan yi wannan kaciyan yana sa mace ta zama matsakaiciya za ta iya jure ma sha'awa ko tana da sha'awa za ta iya jure ba ta yi zina ba amma galiba an ce masu wannan abu wanda ba a yanke ba in sha'awa na kama su to ba sa iya jure sai sun yi zina galiban shi na ce amfanin a cire shi kenan mace ta zama to madaidaiciya wajen sha'awa Allahu a'lam wannan bayani zai fi kyau wajen likitoci su za su iya bayanin wato amfanin yawan kone shi amfani da likitocin turawa suna cewa kwata-kwata bai ma da amfani a daina cirewa gaba daya an gane amma za a yi bincike sosai ya kamata a yi bincike ne sosai a kan shi a gani da daga shari'a ya nuna haka to akwai wani fa'ida eh salam na'am

fahimta eh. wani yadda ake a najeriya matsalar najeriya na da yawa kuna ji na yanzu najeriya ne tsoho wai in za a kara mai girma ya daɗe yana in za a kara mai girma karatun ba zai iya ba ya yi karatu haka zai je in chemical engineer na ya ji ya karanci chemical engineer din calculation din sai ya yi da tsohon shi wanda in ya je wani ganin maka da rubutun baya yi amma haka za ce dole sai ya yi karatun kuma an san ko ya yi ba zai gane ba amma wani sai ya yi sannan kara mai girma promotion to wanda ka yaji ya karatun da promotion bai iya komai ba kuma haka zai yi to in yana fatan an ku aka kama shi ka hana shi kina bici a inda dai karatun ma bai ma dace a ce je yi ba an gani cewa ya je karatun a wannan halin da yake ciki akwai akwai cutarwa kuma kai ka san duk mai karantar da shi ya san zai mishi maki ma me zaka bashi maki wala ko zai ga ga lecture suna a abin baba ka rubuta abin da zaka iya ko za mu taimake ka eh, sai dai kawai taimake baba amma wallahi ba ilimin shi ba in suka ce za su bi ka'ida to ba zai samu wannan promotion ba kuma in ya samu promotion shi zai samu dan albashin da zai ƙara taimakon yaran shi da wayi hana to kaga asali sakan amsa dai haramun ne babu kyau an gane babu kyau sakan amsa to shine dai Allah shi ke amma kuma zuwa ya kamata masu wannan su san in mutum ya riga ya tsufa a duba tsufan shi ko a ƙara mai albashi hmm, ya daɗe yana aiki hmm. a tausaya mishi hmm. kada ce sai ya biya na na ya kusan aikin a tausaya mutum ya daɗe yana yi na aikin wannan kwano ko ya zo babu ilimin da ya kara a cikin kuma ɓata mai lokaci ne <laughs> ne to su kuma yan Najeriya mun fiye da da kira formality eh. yanzu mutumin da ya zo ya kawo yanzu wanda ya sha wahala ya karatu ya samu star star star star star da wanda ya saci amsa ya samu distinction distinction shi za a ɗauka aiki wancan kai duk ilimin ka kai kokari kai karatu da wannan shi za ba za a duba to ba za a duba wanda ya fi ilimin a aikace kwalin kawai gina samun amsa a ba wani kwalin kawai ke dubawa babun da ya lalata Najeriya kenan kawai kwalin shi sa fatan amsa ya zama to kawai ko ina shi ake yi da za a duba ni ko kai karatun boko eh kai karatun boko ka iya ai zo ka shiga aiki. ko kuma bara ba ka aiki a ga kwararre ne ya iya ko masha Allah yana yin abin yadda ya dace amma a jarabawan bai samu kan wancan kuma bai da ya ci jarabawan bai iya komai ba to wannan da bai iya komai shine za a ɗauka aiki hmm. an gane ba wani jarabawa kawai sai dai yanzu ma da aka fara kawo dabara kamar mafi yawan private school sun san da masu sun kware wajen ciwa-ciwa sun ce wa mutum kawai ya zo ya shiga aji ga yaya iya sai ya zo ya yi lecture sun sun saurara sun ga yaya iya sannan sai su a yanzu amma za su ce duba ba ruwan da kwalin shi so dama masu ne suke ba su irin kwalin dama <laughs> to sun san irin wannan akwai zuwan nan bai ba bai ba za su tsoro idan ka da wani kwali kato an sa duk an ce kai first class ne ba abin da ya sare first class ɗinka ka shiga aji ga first class ko kuma ka je office a baka aikin a ga kayi aikin da ya dace to kasan gyaran kasan abin ya wuce tunanin dan adam yana za a gyara Najeriya ba karamin aiki bane an gani wanda ma yake zai wannan gyaran ba karamin bala'i zai fuskanta ba ka ba samu nasara Allah zai shi kiyaye kawai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك